ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا إنما ma yayin da ka shiga ما شاء الله babu wani mai ƙarfi sai ƙarfin Allah shi ne wanda yake yin abin da ya ga dama kuma shi ne mai ƙarfi idan ma kana ganin na fi ka talauci da ƙarancin ‘ya'ya.